na Allah ɗan uwa ya man zame mini garkuwa hira da salatin annaba annaba haske budar rayuwa alihi da sahabu da ɗan uwa su ne jigon a rayuwa masarautar dala nake faɗi ita ce jigon ma a rayuwa jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na juyin duniya shirin da ya saba zuwa muku daga gidan rediyon Dala FM muryar zamani a yi sauraro lafiya. Ranki ya daɗe, damun magana ku nan ce, ni ko da ba a samu mm, mm, abun ku babba da kwaɗan. ni daman aka ɗebo sitirin ke so a taimaka a bani. dakata dakata jakadiya sahura me ke tafi da ke ni ba na san irin wa'innan maganganu wannan wani irin shirme ne jakadiya ko ba a hannuna take ko kaya a hannuna suke wannan wani irin shirme ne eh to Allah ya taimake ki kuma zancen na ne shirme to ai abu ne dai eh, sai eh, to haka ne to me dole ki dinga inda inda to me ina sauraron ki faɗi faɗi in ji wannan wai ya rasu a bar wannan magana daman mafita ce da ni mm, to ina sauraron ki wai na ga tunda da yanzu sarauta nan idan ta zo ke ma ba sai a tafi da ke ba kina ganin su iyaye mai kudan da duk da su ake yi ke kuma a ce babu ki. Ai dama mu da mu a ciki, insha Allahu da mu a ciki ba sai mun tsaya muna roman baka ba da mu a ciki. turanci ke da ni da zan ga roman ma a wallahi kwasa zan yi a to da ku kun saba kwasa kuma a ce yanzu tuwon dawa aiki kuma ya kube wannan ma babu sai dai a ce kuka a dama ku kun saba ci to da mun dai ranke da daɗe ki ban magana uwar tsoro ki zo a yi tafiya nan da ni da ke kowa ya samu mafita tafiya bagwarawa da eh. ni a sai dai ku kuje je can ku yi a tafi da wa ba dai da ni ba kin ga mai zoron baki gadan nan in an raba ma ba lallai ki samu wani abu ba can kuwa idan kika je rayuwar ba da ke za a yi ba to wanda ki zo ki samu inda mafita take. A dole ki zo mun da shirme, ai tun zuwa ki na san da shirme kike tafi, sai dai ku kuje can amma ni ina nan ba zan je wata sarauta wai bagwara ba inda za ni kuku can ku je ku yi. Yanzu kin mutuwa da duniya. Na fi so, na fi so. Ga wasu ma suna bullo kai. Eh na fi so, ba na anan. Mm. Duk wanda zai sarauta a gidan ai mu mu mukai. kowa sai ya zo ya same mu ya biyo ta karkashin mu mm, ai mu sarauta gadon ta muka kakanni mm. kaka da kakanni kwarai kuwa kina na wan baban ku ne ko kwarai da gaske wai tsaya jakadi ya sa kin zata mu sarauta haye hayenta muka kamar irin ki la ilaha illallah muhammad rasulullah yanzu ran da girman kike kai sabo la ilaha illallah amma kuma ran da dai aje ka inna sharri sharri ai ba yau na fara gani ba na faɗa na ce mu dai sarauta ba take take haye muka yi ba ku je can ku da kuka take ta kuka haya ku je can ayi da ku amma ba da mu ba sharri ma kin saba ai sharri ai ma kin saba Allah Muhammada To indo abin da sa muka kirawo ku wato harkar dai sarautar nan dai da alamu sai mun tashi tsaye domin al'amuran nan naga yaƙi kici yaƙi cinyewa cin kwan makauniya. A ai bai ranka ya daɗe wannan harka dama ai dole sai mun tashi a tsaye. Ai dole ne sai mun tashi a tsaye. Ranka ya daɗe sai mun shiga bokaye sai mun shiga malamai sannan fa wannan lamari zai tabbatar mana to dama da mun so mu tattauna da mai aya amma dai na ga alama ta ba za ta ba mu goyon baya ba shi yasa muka ce bari mu zo wajen ku sai mu yi shawara da ku domin mun ɗan yi shawara da mutane a waje sun kuma ce lallai a tashi tsaye kuma a nemi malamai shi yasa muka ba ku wannan shawara kuma kun goya mana baya muna godiya to dama ranka ya daɗe ani tun ma kafin a haka na ɗan tashi na fara ɗan bige-bige na da na ga abin nan ya fara tabbata amma yanzu dole ne mu daɗa zage damtse mu shiga malamai fa ranka daɗe mu samu mu haɗa da bokaye sannan abin nan ya tabbata kaga me aya sanyi ne da ita ita komai nata sai ta zo ta ce wani waye a yi haƙuri waye duk kaga sanyi ne da ita kaga ko ba a bori da sanyin jiki don haka dole sai mun tashi ranka ya daɗe mun shiga malamai to mun ga yaran nan sai muna zaune a fada kuma suna ta mana hayaniya ban san wanne irin yara ba ne wannan to ranka ya daɗe a dinga musu a tsawatar musu mana wannan lamari wannan lamari ai musu faɗa a tsawatar da su ya akai suka bar yara suka je gurin nema to za mu sa dogare su kau da su can da dai fada ba gurin wasan yara ba ne Allah taimaki sarkin ɗanbare, Allah ƙara sarki lafiya, Allah ida nufi, Allah biya bukata, Allah tabbatar da nasara. Amin. Allah tabbatar da nasara sarkin ɗanbare, Allah ida nufi. Amin galadiman ɗanbare, muna godiya, shi isa muke so a shigo, saboda an ne mana yadda muke so galadima. Allah ida nake amin Allah biya bukata amin Allah tabbatar da nasara amin Allah kara sarkin dan bare lafiya Allah taimaki sarki na ji an ce in zo yasa na amsa kiran sarki Allah kara sarki lafiya ah, galadima abin da isa dama muka kirawo ka galadima saboda muna so mu tattauna wani al'amari galadima Allah ida nake shi yasa muka sa a kirawo ka galadima Allah taimaki sarki Allah ƙara sarki lafiya. Amin ga ladima. Allah tabbatar da nasara sarki. Amin ga ladima. Ah, kai ne muka yi magana da kai akan gimbiya mu dubu ko? An yi haka sarki, an yi haka da ni aka yi. Ah, mun faɗa maka cewa burinmu na aurenta? Ta auri ɗan sarki, ko sarki, ɗan sarki ya daɗe. To, to, to, ladima. To, shi ne aka bani shawarar sarkin birnin Dala kafin ya rasu? Allah jaƙan sarki Okasha, mutumin arziki, To Galadima mun so mu kulla wannan al'amari amma sai rai yayi halinsa Galadima. Eh haka ne kwa. To yanzu ka ga badakalar da take ciki har yanzu suna so su naɗin sarauta kuma sun kasa. Wallahi Allah taimaki sarki abubuwan ne a cikin birnin Dala garin duk sun rikice. Wannan jan kafa da ake yi ya yawa ya kamata abin da ya kamata a je a yi naɗin sarautar nan jan kafa nan ya yawa Allah taimaki sarki. yanzu kaga Allah taimaki sarki ɓagarawa ne suke so su karɓi sarautar nan ya kamata Allah taimaki sarki a tallafawa ainihin mutanen ƙasar birnin Dala kar a baiwa bagwarawa Allah taimaki sarki to galadima ka zo da da babban al'amari amma akwai alkawarin karɓa-karɓa tsakanin birnin Dala da su bagwarawa galadima kuma tun ƙasar birnin dala ta kama kuma ɓagarawa sun kasa karɓa garadi ba wannan dalili shi ne isa suka taso rigingimin duk ya kace mai galadima to kaji abin da ake ciki Allah taimaki sarki ɗawisa sarkin ado ai ku za ku yi magana duk abin da kuka ce a masarautar nan Allah taimaki sarki ai shi ya kamata a yi Allah ƙara sarki lafiya yanzu kaga an saka mutanen ƙasar birnin dala a cikin wani masifa yanzu kaga tun da rawa kuma suka fito ai sai ta Allah Allah ƙara sarki lafiya a diba wannan al'amari na naɗin sarautar nan ah, galadima mu bar wannan zance idan mun haɗu da su waziri sai mu sanya za galadima godiya nake yi Allah ƙara ma lafiya a ƙasar ɗan bare mun gode ga ladima a ah, dillaliya ina ji Yan Allah <clears throat> alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim mm, so nake ki natsu to saboda magana za mu ta fahimta juna da ni da ke haka ne do Allah do annabi ki tattare hankalinki ki bani a'a ba zai yi ba wallahi na'am ubana ne kai da zan tattare hankali in baka tun zidin laliya in ba a nutsu ba ya za a yi magana ta yiwu don Allah don annabi ni fa matsala ta da ke kenan mahaifina ne kai da zan tattare hankalina na ba ba ba ba ba wannan nake magana to shi kenan amma in ba mahaifi ba ai da mutunci tsakani na da ke ko haka ne wallahi haka ne ah! Allah akbar kuma dan musulmi dan uwan musulmi eh, ai wannan haka yake ko ba wannan bace ke haka ne sosai wallahi a ah, to na ce ai ba musulma ce. ni ce ka me da ni ai wadda wannan dan ka yi zancen ka wala sauri na ke yi eh, marka hajiya marka ina ji jinsin larabawa Allah Allahu akbar Ne eh, fulani zinariya gwagwai eh, gwagwai Allah ya kara miki lafiya madalla to yanzu zaki na madalla da kulawa yawwa yawwa gwagwai gwagwai kin ga sarautar nan haka ne Allah ya sa na gaci ta gaskiya ne do Allah do annabi ki san yadda zaki in kika yi murɗa murɗanki Allah zai iya kasancewa ta dawo hannu na marka amma kin yi shiru ke dai a baki silalla ki tafi ba haka ne. to yaya ne da na zo san da aka yi zancen za a yi wannan sarauta za ka nema ka shawara da ni don Allah ka gayan cewa kai ma kana cikin jeri ai ba kya garin nan to ai shi kenan ba kya garin nan ban san ina gun ba wannan to yanzu dai to Allah menene maslaha yo ai wannan eh maslaha yanzu meye maslaha na san ba za ki rasa yadda za ki kullo ki kulla ki kullo ba to eh to ai wato abubuwan ne gaskiya sai addu'a kake min zancen kuɗi ba ba zancen kuɗi ba ne ai ni na san halin ki kai yanzu me kake so a yi to Allah do annabi a san yadda ai yanzu wai wai sarauta kana son ta ne a ah, a ah, a ah, a a a a a haba da laliya kar mi haka da ke mana to ina so mana yanzu dai ya za a yi to yadda za a yana gurinka yanzu dai abin da kake shine na ce karke mun maganar kuɗaɗe ayo to kuma um, maganar me zan maka in ban yi ta kuɗin ba ba ta kuɗi zaki ba mu fara kamo bakin zaren to in ya so Allah to ina ne bakin zaren ba su lallan ba kin sani wallahi kin sani ba ba sai an yi zancen su lalla ba haba marka To, ban gane ba. ba marka. A gara ka yi mu dalla-dalla. Da wa'ancan an ce wancan yana nema, wancan eh, ile, ile yake, ile yana nema, Nasir yana nema, duk kowa yana neman sarauta mu da muka gada ba mu ya kamata mu nema ba. Allah da anya ba ma ka samu matsala ba. Wancan fa an riga an rantaba sunansa ba shine sarkin ba, yanzu dai me kake so a yi dai a takaice. Ki tafi. To. Gwarin masu naɗa sarautar nan. To. Su makama. To. Su su su madaki. To. A je ita inda ake zama a zauna majalisar eh, eh, naɗin sarautar in kika shiga kin san irin dabarun da zaki ki sake hola makiyayya ga ta mu rawaito tamu mu kai musu a rubuta sunan ɗan majan a jiki su nemi waccan su rasa. To ita wala wacce aka kawo. Ta sunan Nasiru ke Eh, ita zake so a ɗauke. To shi Nasiru a kashe shi mana, dole eh? ne. A'a ba yanzu ba. a kashe shi yanzu to baka shirya ba wallahi ai ba na so ya mutu sai ya gana hau to dakata shi kuma turoma ya za a cin amana kai kenan shi ki rabu da turoma a tarihin masarautar birnin dala cewa fa akai babu mahaukaci a sarauta ke kin tabbatar mahaukaci ne baya taba miki wallahi ba mahaukaci bane a baya taba miki da kanki kika zo kika ce min ya taba billahi alazim rasiyaki. wallahi ƙarya nake A to ke ce kenan kika zama mahaukaciyar uh, kenan. Uh, kai ne dai mahaukaci wallahi. A to in ba da kanki ka kika ta kai. Na'am. Uh, kwarai na faɗa. A to ke yanzu yanzu da ma da ina jakadiya marka yanzu da abin da da abin da na barar yanzu shikenan. Wallahi ba zan ba. Kai ma ai cin amana ne me yasa ba cewa kai za a hada a nemi sarautar ba. Kai ma ka ci amana shine aka kira ni yanzu wallahi ba da ni za a ci amanan nan ba. kuma billahi la'azimu ka tabbatar cewa wallahi dan wannan ɗaya mm. sanar a gaba. To je ki kin ga yarinya da kika kamun ma kar ki sake kamun ita. Ba zan kawo ba. Ki tafi da can ku tafi da ita can. Zan tafi da ita da. Eh, babu ruwa na da ita kar ki sake shigo min gida. To amma. Tunda dai tunda dai abin da kika janyo kenan. Ki je ciro man ya baki duk abin da zai baki. A ba na san halin ku ke da shi ba. Yana bakin ne. Dakata. Ai ba ma haka ba. Ayi. A da ina zuwa. Yanzu me za a yi kenan? sabida san zuciya ko kin dawo saboda yanzu kin san za a za a za a fita shine bari ki da ai sulhu a dakata ito ki gama ci mun mutunci ki ce mun ba gidaje ba hukaci ba Allah ka dakata ai abun da yasa kai ne dai kalaman naka ne baka tausasawa wallahi kina tausasawa waccan yarinya da na kawo maka ita ai ai wannan lamari ba zai shafe ta ba ba na son ta a'a ba haka za a yi ba na ce ba na so dole ne yanzu an gama ba dai sarauta ba ce an gama A dan Allah shiga to shiga ka fito wallahi. ki je duk abin da aka yi ki dawo ni wallahi duk abin da kike so zan kika yanka min zan baki. Rantsuwa ne miki. To yanzu yanzu dakata. To na dakata. Yanzu ka ni wannan. To mun taɓi. Ko sisi ko kwabo na ba zan baki ba a yanzu. To wallahi ba mutum da ba haifa ta kai ba. To ai na saba ba ki kibin aikin. Wallahi Sai ki je ki wa wani. Wallahi tallahi zan yi in ka ba in baka baro kuma ka sha zaman ka. To je ki da almuru ki dawo. Kamar sa'i nawa. Nan da almuru sa'a bi kenan. Hai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ita an kira ta a samu maslaha amma kaga tona mun asiri za ta yi. Kafa ta je ta gaya wannan mutumin. Dan hauka zai babbaɗe da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kai barka kuma ita ce kullun wallahi tallahi wallahi wannan ne rasul Amori, an ce kana ta nema na. Ai da ne sallah gida da shiga. Kuma ina fitowa an ce a yanzu ka zo kana ta nema na. Eh, lafiya ku mori Eh wallahi maga takarda. Na dan dudduba ka ne. Har ma na dan tattambaya aka ce eh ka dan fita. wallahi tallahi eh to gaskiya maga takarda ba lafiya ba to subhanallah eh subhanallah ai wato ka san maga takarda yanayin gidan namu to idan wannan kurar talafa mm. sai wannan sai ta taso wannan haka eh idan muka kashe wannan wutar sai wannan ta rudu ka san wato fulani mazugal mm. ita ce ta tibre to wato mai kudandan ta zo ta mm. same ni to akan wai fulani mazugal ta ba da umarni ai ta aiko fulani oke ta aiko mai kudanta a ka amsa kira domin wai duk wata holama mm. mai amfani to a gaggauta hada su mm. domin a kai mata kuma duk wasu abubuwa waɗanda aka ɓoye na tarihi mm. su ma a gaggauta hada su domin a kai mata tana nan ta tuburi ita sai ta bar birnin da nan to banda abun fulani mazugan saboda sarki ya rasu a ce ai sai dai su su waziri su ce a duk wannan wannan hola ma da komai na um, na mai martaba a je a kai musu ko kuma su zo a yi rubutu a san abin da ake ciki amma ai bai kamata matar sarki ta zo ta ce lalle lalle an kai su hola ma da ragowar kayan mai martaba a ce za a kai mata ba ai ba zai yi ba to ai abun mamaki mai girma maga takarda to ƙurar da ta taso a yanzu haka mm. hatta su uwar soro mm. ta ba su umarni wai su gaggauta kawo kuban nan za ta je ta kwashe abubuwa masu amfani na cikin wannan ɗakin ta yi shi ni na ta ina ina ka taɓa yin irin wannan abin ba a taɓa ai tarihin masarautar birnin Dala ba a taɓa yin irin wannan abin haka ba amma amma abin da ya kamata zamu yi mm, amori mm. ya kamata mu je a samu su waziri Talle a tabbatar musu da wannan magana ga abin da fulani mazogar ta zo da shi to ni to talle a gaya musu cewa ga abin da fulani mazogar ta zo da shi sun san da wannan magana wato ni wannan al'amari abin da yake ba yake daure min kai hmm. ga waɗanda ya kamata su kira ka su baka umarni to ko ba haka ba wannan haka yake dan mori amma sai ya zama na wai ita ce za ta ce wai za ta bada umarni ya ta taba haka kuma ba ta da hurin yadda wannan abu a dokar gidan nan ba ta da hurumin da za ta ce sai kai sai ka bata wannan abubuwa ko ba gaskiya ba to dan mori wannan fa ba zai yi ba lalle lalle ya kamata mu garzaya mu je mu samu waziri dan mu sanar da shi shi kuma ya sanar da ragowar hakimai kuma wai maga takarda, mm. wai ki ce a tattaro dukiya a baki ki tafi kasar mazugar da ita kuma ba ɗa ba jika fi sabilillah ina ka taba kaga ai ba ta da gado shi da ita tumunin ta gaba take da shi tumunin ta gaba ya kafa ba ina aka taba yin irin wannan to lalle ya kamata mun gane da a samu waziri to yanzu dan mori yanzu mm. muka tattara wannan bayanai mm. muka zo muka bata to in sabon sarki ya zo ya hau mm. Ina za mu samu wannan bayanan da za a bashi kaga ai ni ta rishe ni gaba daya ka gani ko ba ka kaga karshe wurin kaina za ta dawo mai isa na aikata wannan abu ba tare da shawara ba kuma ina mai tabbatar maka da cewar sirri ne na masarauta za a kai wata masarautar kai kai kai kai kai ɗan mori kuma kayi gaskiya fa mm. sirrin masarautar birnin dala ita za a bata ta kai can birnin mazugal mm. to kagai yadda suka mamaye mu to kuma sai ba ta ƙara ci ba su ƙara mamaye mu gaba ɗaya ne, idan ka manta barin tana maka idan baka manta ba ƙasar mazugal a zamanin baya mm. ita ce ta mamaye duk wata ƙasa da ta kewaye birnin dala hatta birnin dalan ma kuma yanzu mu yi wannan kuskuren mu ɗau sirri na masarauta mu danka mata ta tafi da shi muka san meye a ranta oho lalle na gara abin da take nufi dalai kan Allah dalai kan Allah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 masarauta ce kun yan mulki ga iko dala sun kwarjini ga haiba mai dawa kai tari noma ga kiwo mai silken yaƙi da barare tari mai takobi da mashi